isa alaihi salam a satin da ya gabata mun karanta gabatarwar littafin sujudu sahawi na malam muhammad bin salih eh, muhammad الصالح muhammad bin salih al ɗaya daga cikin fitattun malamai da aka yi a ƙasar saudiya wanda allah ya warasuwa 'yan shekaru kaɗan da suka gabata allah ya ji kansu da rahama kasancewar mun yi gabatarwar ita kawai za mu tsallake sai mu fara daga shafi na uku inda aka sa su sujudu su sujadar mantuwa <clears throat> mala ya ce sujudu sahwi ibaratun an da ta su sujadar mantuwa wani bayani ne da ya shafi sujjadu guda biyu in an ce sujudu sahwi fassararsa bayani ne na cewar akwai sujjado guda biyu yasjudu al-musalli da mai sallah zai yi su li jabaril khalali domin gyaran gibi da aka samu alhasil wanda ya afku fi salatihi a cikin sallarsa sujjadu biyu da mai sallah yake yi dan gyaran gibi da ya faru a cikin sallarsa su ake cewa sujudu sahwi min ajli sahwi saboda mantuwa da rafkwanuwa da ta faru da shi wa asbabuhu talata abubuwan da suke jawo sujjadar mantuwa a sallah uku ne ziyadatu na farko yin ƙari a cikin sallah da mantuwa Wannan naqsu na biyu yin ragi a cikin sallah da mantuwa washakku na uku ko kokwanton mai sallah game da abin da ya sallata waɗannan dalilai guda uku ko kuma sanadi su ne suke zama dalili da ike sa a yi sujadar mantuwa a sallah sai mala ya ce a ziyada za mu fara ɗaukan dalili na farko sanadi na farko da ke jawo yin sujadar mantuwa a sallah الزيادة قاري إذا زاد salati في صلاته قياما masallaci مسلا شي يقار تسيوا أتشكين سلسا أو قعودا ko ya ƙara zama a cikin sallarsa aw ruku'an ko ya ƙara ruku'u a cikin sallarsa aw sujudan ko kuma ya ƙara sujada a cikin sallarsa muta'ammidan da gangan yana sane ba mantuwa ba batsalat salatuhu sallarsa ta lalace Allah bai karɓi wannan ƙarin ba dan bai da buƙatar hukunci na farko kenan akan ƙari a cikin sallah inda ganganci ne sallar ta lalace wa in kana nasiyan idan kuma masallacin da ya ƙara ɗayan abubuwan da aka lissafo da suka gabata da mantuwa ya ƙara Wa lam zikuri ziyada amma bai iya tuna ƙarin da yi ba hatta faraga min ha har sai da ya ƙare sallah falaisa alaihi illa sujudu sahu ba komai a kansa sai wannan sujadar gyaran sallah da zai sakamakon mantuwar da sujadu guda biyun da zai yi na gyaran sallah su ne kadai a kansa wa salatuhu sahiha in yayi su sallarsa ingantacciya ce lafiyayya ce gyararriya ce ta yi wa in zakara ziyadata fi asna'iha amma in ya tuna da ƙarin da yake yi a lokacin da yake tsaka da yin ƙarin wajaba alaihi ruju'u anha ya zama dole ya dawo daga yin wannan ƙarin da yake ya fasa shi wa wajaba alaihi sujudu sahwi kuma yin sujadar mantuwar ta wajaba a kansa don ya gyara wannan ƙarin da yake sannan mala ya ci gaba da cewa wa salatuhu sahiha in yayi su wannan sujudu na guda biyu na gyaran sallah sa ta inganta to laraba suna cewa bil misali yattadhihu al maqal da misali maganganu ke fitowa fili suke zama a sarari a fahimce su sai mala ya ce misalu zalika ga misalin waɗannan abubuwan da ya faɗo yadda zai kasance shakhsun sallar zuhura mutum ne ya a zahar. masalan bisa ga misali khamsa raka'atin sai ya raka'o'i guda biyar walam ya zukuri ziyada amma bai tuna ya ƙara raka'a ɗayan nan ba da ta zama biyar illa wa huwa fi hudu sai da ya riga ya shiga tahiyar gama sallah ina tahiyyar ƙarshe fa yukammilu tashahhud to abinda zai anan zai cika sa wannan tahiyar ya kare wa yusallimu yayi sallama thumma yasjudu lis-sahwi sannan sai ya sujudu biyu dan gyaran wannan kuskuren da wa yusallim in yayi sujudun guda biyu su ma yi sallama fa in lam yadhkuri ziyada in kuma bai tuna yayi wannan karin ba na raka'a wato ɗayan da isa ka zama biyar illa ba'da salami har sai bayan da yace assalamu alaikum ya gama sallar sajada lisahwi wa sallama idai wannan sujudun guda biyu na gyaran sallah i sallama sallah ta yi dama dai an gane suran misalin da ya bayar an gane ko to wa in zakara ziyada idan ko mai sallah ya tuna ƙarin wa huwa fi asna'ir raka'atil khamisa ina tsaka da yin raka'a ta biyar din ita raka'a da take karin a cikin ta ina tsaka da yin ta yana ce to ai wannan raka'a da nake ciki ta biyar ce jalasa fil hal nan take kawai ya zauna ya fasa karin fa ya tashahhad sai wato tahiyya wa yusallim yi sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim sannan ya sujudu biyu na gyaran sallah na wato mantuwar da yi masa sallama sallah ta to ya gama faɗo bayanan kuma ya faɗi misalansu to akan me ya gina wannan hukunci da yake cewar sallar ta yi in ayi wannan sujadu guda biyu na gyaran sallah me hujja me dalili sai ce dalilu zalika dalilin haka hadithu abdullahi bin mas'ud hadisin sahabin annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'ud ya ce hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallar zuhura khamsan ya sallaci a zahar ya raka'a biyar da mantuwa faƙila lahu sai aka ce da shi an ƙaro mana sallah ne yanzu ta tashi daga hudu ta goma biyar faƙala wa maza sai annabi ya ce me ya jawo wannan magana ko me ya faru ƙalo sallai ta kamsa suka ce ai raka a biyar kai fasajada sajidatai ne ba da ma sallama sai ya yi sujjadu guda biyu bayan ya riga ya yi sallamar sallar da ita kenan ƙarin da ina raka'a guda aka an karar da shi cewar ya ƙaro raka'a tunda ya ce ba a ƙara sallah ba tana nan a hudun ta yadda take gyaranta shine tunda ya riga ya idar ya sallama a yi guda biyu su biyo bayan wannan gama sallar da aka yi su je su zama gyaran wannan ƙarin da wa fi riwayatin a wata ruwayar fasanna rijilaihi sai kawai aka ga manzo ya lankwashe kafafuwansa ya yi irin zaman da ake in za a tafi sujada wastaqbala al ta ya fuskanci al-qibla fa sajada ni sai yayi sujjadu guda biyu sun masallama sannan ya sallama rawahu al-jama'a ayarin marwaita hadisi suka rawaito wannan hadisi saboda haka an baka misali bayan gana maka hukunci kuma ga dalili idan kai ƙari a cikin sallah to bayan ka sallame sallar za ka yi sujjado guda biyu kai musu sallama shine gyaran wannan ƙarin da kai a dunkulakin sai mala ya ce assalamu qabla tamami salam sai kuma batun mutumin da yi sallama kafin sallah ta cika ce assalamu qabla tamami salati min ziyadar min az-ziyadati fi salat yin sallama kafin sallah ta cika yana daga cikin yin ƙari a sallah tunda yanzu yana kan matsalolin ƙari ne da ke jawo a yi sujjadar mantu sai shi to sallama kafin sallah ta cika ƙari ne a cikin sallah saboda an yi shi ba gurinsa fa idza sallama musalli ya sauka ƙasa za ga dan yi rubutu karami akwai anaku yace wajhu kaunihi min az-ziyada ta fuskar yadda wato ainihin sallama a sallah kafin ta cika ya zama ta yadda ya zama ƙari annahu zada tasliman fi asna'is sallah domin ya ƙaro sallama a tsakiyar sallah ba gurin ta shi yasa yace to duk wanda ya sallama kafin sallah ta cika ya zo masa da ƙari to shine zamu kuma sai ce fa idza sallama al-musalli qabla tamami salatihi idan mai sallah yi sallama kafin sallarsa ta cika muta'ammidan da ganga da gangan batsal salatu sallar ta su kalala kamar yadda a baya magana karin ruku'u ko ƙarin sujada ko ƙarin tsaiwa yace inda gangan ne to yace to nan ma sallama ka ƙara ta da gangan sallar ta lalace wa in kana nasiyan amma in mai sallah da mantuwa ya ƙaro sallama yayi ta kafin sallar ta cika walam yadhkur amma bai tashi tuna yayi wannan sallama ba a gurin da ba gurinta ba illa ba'da zamanin tawil sai bayan wani lokaci mai tsaho a ada salata min jadid to kawai sako sabuwar sallah waccan ta zama asara ba za ta yi masa abin da ake so ba na wannan sallar da ake so isa ba a zaharce yake so ya raka hudu ya yi biyu ya sallama ba shi ya tuna ba sai da aka zo da asar to aiko ne sallar da na ta za ta zuraka ka'abi ne ne sallama dan na tuna na karanta fatiha na yi sura na karanta fatiha na sura amma ku ban yi in fatiha fatiha to kawai ya yi azahar sabuwa malai ta saboda lokaci ya yi tsaho ba za a ce yanzu kuma duk abin da ya je gari gararan masa ba kuma ga ragowa azahar a je a liƙa da wancan biyu ne ba. an fahimta ku ko ya sake azahar wa in zakara ba da zamanin qalil amma in ya tuna bayan dan wani lokaci kaɗan ka daƙiƙatai ne kamar wato anin minti biyu dududu da yin sallamarsa da kuma wato tunawar minti biyu wasana ko kuma minti uku fa innahu yukammilu salatu ko yukmilu salatu haƙiƙa zai cika sa sallarsa wa yusallim ya sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim sannan sai da ake na gyaran kuskuren da aka yi a sallah su ma ya musu sallama sallah ta gyara to wannan abubuwan da mala ya faɗa me sa gashi nan sai ce dalilu zalika dalilin wannan hukunci ko inda aka samo shi abinda ke goyon bayan wannan hukunci yake sa hadithu abi hurairata radiyallahu anhu hadisin sahabin annabi abu huraira Allah yadda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla bihim zuhura. Ya yace hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi musu sallar azhar awil al ko kuma sallar la'asar. fa sallama min raka'atayn sai zo yi musu sallama a raka'a fa kharaja sara'an sai yan gaba dai gaba dai suka fice min abwabil masjid ta kofofin masallaci su da majira suke ne mai ce assalamu alaikum kamar akan wuta suke har yanzu da irinsu sai suka fice daga masallaci ya kulo na kusurar da sallah sun tafi suna cewa a an rage mana sallah ta dawo biyu gara ba ta ta gani wa qaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ila khashabati fil masjidi kuma sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tashi zuwa jikin wani katako da ke masallaci fattaka alaihi sai ya jingina da shi ka annahu ghadban in ka kalle shi kashi cikin fushi yake fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala sai ce ya Allah, ya manzan Allah anasita am qusratis salah neman tawa kai ne yau sallah ko kuma rage mana azumi kaji masu nutsuwar cikin al'umma kuma ta cikin salo na hikima da dabara neman tawa kai ne yau muka yi sallah raka a biyu ko kuwa an rage mana ta dawo biyu ne faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce lam a sani na ne ban manta ba walam ƙusar kuma ba a rage muku sallah tana nan a hudunta shi yana faɗar ƙinin abin da ya sani ke bai san ma ya manto ba shi faƙalar rajul sai mutum ya ce bala kad nasita a a ai ka manta ku tunda dai ba a rage mana sallah ba to kuma manta dan ku bi kai mana ko in dai ba wancan to akwai wannan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama lissahaba sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da sahabbai a haƙƙun ma ya ƙun wai abin da yake faɗa gaskiya ne raka abin kwanai a samu tabbaci ko kada ko wani abu ne ya ɗebe shi qalu suka ce haka magana take raka a biyu aka fata na biyu, sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya gabata Fasalla ma baƙi ya sallaci abin da ya rage min salati daga sallar tunda raka biyu nawa zai ciko kenan biyu sun masallama sannan ya sallama sun masaja da sajidatai sannan sai kuma ya sujadu guda biyu sun masallama sannan ya sallama muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawuce shi amsa ta fito bayan gama tattaunawa ko to shikenan an yi ƙarin sallama da kuma tattaunawa ko su manzo ya tashi ya jingina da kata ko sun fita an ce to ku dawo za a gyara sallah kenan ko Na sai an gayyato su suma cewa suwana suwana ku zo da gyaran sallah to duk an yi wannan to duk suna cikin ƙarin da ya faru Shi ne kake ji ana cewa wanda ya magana a sallah domin gyaran sallah babu komai me dogaran wannan hadisi to da duk wannan tattauna da ake na a san yadda za a samu bakin zaren yadda za a gyara sallah an fahimta ko sannan sai ma ya ci gaba da cewa wa idza sallama al-imamu idan kuma liman ya sallama qabla tamami salatihi kafin cika sallarsa wa fil ma'mumina man fatahum ba'du salah a cikin mamu kuma masu ban sallar akwai waɗanda wani abu daga cikin raka'o'in sallar ya kufce musu ba da su aka fara sallar ba sun zo daga baya faƙamu liƙa li qada'i ma fatahu su jin liman ya sallama sai suka tashi za su ci ko abin da ya tsere musu a zaharce ce sun zo sun tara an yi biyu saura biyu ko sai suka bi liman ya riga ya tashi daga raka a ta biyu an shiga ta uku amma ina kaiwa ta uku nan sai ce assalamu alaikum su dai ba san me aka yi baya ba za su ɗauka sun samu ɗaya ne a shi ko an yi uku ba su to sai suka tare ciko shi kuma ya sallama sallah ta cika ba sun ma zakarar imamu an na alaihi na kusan sai kuma ne mai tuna ah a shefa uku ne akwai ragi fi salati a cikin sallar da yi fa qama timmaha. sai ya tashi domin ya ciko me raka ɗaya da bai ba wacce ta rage fa innal ma'mumina alladhina qamu liqada'i ma fatahu haƙiƙa mamun da suka tashi domin su ramu abin da ya tsere musu yukhayyaruna ana ba su zaɓi a nan baina an yastamirru fi qada'i ma fatahu ko dai su ci gaba da ramu abin da ya tsere musu tunda leman ya sake su duk da kurkure ya sake su sun saku su je su ci ko sallar su kawai su gaba da yi an fahimta ko wa yasjudu lisahwi a ƙarshe su ma su yi su da gyara wa baina an yarju kuma ana ba zabi ko kuma in ba za su yi hakan ba to su ma su fasa ci gaba da cikowar su dawo ma al imami su haɗu da liman tunda ya tashi zai ciko abin da ya rage fayu tabi'uhu sai su bi shi a abin da zai yi din nan dama kai ka sake mutum da yanzu sakin bai ba mun dawo fa idza sallama idan ya sallama qadu sai su wato ramo ma fatahu abin da ya tsere musu wa sajadu lisahwi su yi sujada su ta gyaran sallah ba da salami bayan sallama wa hada aula amma wannan na karshen shi yafi wa ahwa ifi kuma kiyayewa da daidai dama limai yana sakan ka idan sakin yayi daidai da abin shari'a ta ce yanzu ya sake ka amma shi kansa in ya kuskure sake ka ba gudun sake ba to in ya tashi zai gyara karɓi cewa zai gyara kai ma ka dawo cewar ba lokacin sa kakkai bane i isa ke ka bari ka dawo dan lokacin sa kakka i sannan ya sake ka an fahimta ice shi ya fi a tsakankan abubuwan nan guda biyu to wannan shine maganar abin da ya shafi mai sallah ƙari ya samu da shi a cikin sallarsa ya buƙaci zai gyara wannan ƙarin saboda haka a dunkule Abin da malam ya bamu a wannan karatun yana gaya mana cewa ƙarin mai sallah a cikin sallah iri biyu ne akwai ƙarinsa da gangan akwai ƙarinsa da mantuwa duk sanda ƙari daga wajen mai sallah ya faru da gangan lalata sallah ko ko a ƙara ruku'u ko a ƙara sujada ko a ƙara karatu ko a ƙara tsaiwa in dai an samu ƙari kuma ya zama ana sana kai ƙarin sallah ta lalace sai kuma ɓangare na biyu shine ƙarin da ya faru da mai sallah bisa mantuwa to shi kuma nan malam yake gaya mana cewa idan wanda ya yi ƙari a sallah da mantuwa bai iya tuna ya yi ƙarin ba sai da ya gama sallah. to kawai abin da zai yi sujjadu guda biyu su gyara masa wannan ƙarin da isa ba amma idan ya iya tuna cewar ƙari yake yi a lokacin da yake tsaka da ƙarin ma da ce nan take ya fasa ci gaba da yin ƙarin ya dawo ya cika sallarsa cewa ta cika ƙarin nan babu shi yi abin da ya kamata na tahiya ya ƙarin sallar ya kuma shi ma zai yi sujada don kawar da wancan ƙarin da ya tsira duk da ya dakatar da shi a tsakiyar yanayi to wannan sujadin da zai guda biyu su za su gyara masa wannan ƙarin da ya fara ya ankar da ƙari ike ya fasa an fahimci wannan sannan kuma malam ya gaya mana cewa duk mutumin da kuskure ya faru da shi a sallah ya ƙari in dai har ya samar da sujjadin da ake yi na gyara a kan kari suna gyara masa sallar amma idan an ɗauki lokaci mai tsawon gaske to ba yadda ya iya sai dai ya faru wannan sallar ya haƙura da ita an fahimta ko sannan kuma bibiyar dalilai da Malam ya kawo mana da karatun da muka ya gaya mana cewar in an samu gudanawar maganganu tsakanin masu sallah don a gano inda matsala take a cikin sallar don a gyara wannan maganganun ba sa hana gyaran sallah wannan sujadin guda biyu da ake su ma suna kawar da wannan zantuttukan da aka sannan kuma bayanin karatun ya gaya mana cewa in har mutum ya fita daga cikin masallaci sakamakon limami ya sallama a gaban da bai kamata ya sallama ba an samu wato ainihin yin ƙari saboda wani abin da i ya zama ƙari a sallar har wasu sun fita fitar da suka yi aka kirawo su akan kari aka zo aka yi gyara ba zai hana su ma sallar su ta zama ta gyaru ba ba za a ce iya wanda suke cikin masallaci ko kun sha wanda suka fice ko kuka fita waye ce ku fita a'a su ma su dawo a zo a yi da su su ma sallar su ta yi to wannan shine yayyen abin da malai ya gaya mana a wannan karatu ya ba mu misalai da hukunci akan abin da ya shafi kare a cikin sallah da yadda ake gyara ta gaba ta gaba sai malai ya ce mai annakas ko Raki. to maka shiga sabon darasi ne shi ya ake gani a ƙara shi a basha a nan nake wannan a fahimci na ƙarin wanda Allah ya kai musati mai zuwa ka shirya kafin mu shiga sabon maganar ragi zan dan tattaba ce to da ragin nan da ƙarin nan zai faru da kaza me ya hukunci to da ko abubuwan da muka faɗa muka rairaye su yanzu muka faɗe su a dunkule to a ji a kiyaye wannan dunkulallen bayanin sannan kuma sake bi a karanta in ka kiyaye ka rike duk inda kake da abinka to ba a da matsala in wannan kuskuren ya faru a irin wannan gabar da muka yi Allah ya samu da kira sallah sai mai tambayo Allah Adam sallah sai yake cewa idan wanda ya bi limami sallah bai san an yi gyara a sallar ba ya kama hanya ya fice sai bayan kwana uku sai ya tuna cewar ai ashe an yi gyara a sallar da aka yi tara ne yaya wannan hukunci yake zai wuye sujada gyaran sallar ko ba zai ba idan mu koma karatunmu na da muka yanzu zai wuye gyaran ko ba zai ba ba zai ba ka fahimta ko sabanin abin da su malikiya suke kai yanzu tambaya tunda a babin tambaya muke za mu shigo da abin da ba shi ne a cikin nan ba a malikiyance idan har gyaran sallar da za ka yi na sajjadubin da ake ne bayan sallama to ko bayan shekara ka tuna ka zo kai za su je su gyara ba ka ni ko su suna cewa in dai kuskuren da mutum iya a sallah na ƙari ne wanda ake wasu jadu guda biyu bayan an sallame to idan ya tuna bayan wani adadin kwanaki ko watanni ko shekaru kai shekara to idan ya yi sujjadin za su je su zama masa gyaran sallan nan da yawa kuskure saɓanin abin da su malaman da suke a mazhabar hanabila mabiya ahmad bin hanbal su suna da fahimtar cewar inda abin ya tsaho su suna ga dalili bai goyon bayan a ce bayan wasu watanni ka je ka yi gyaran sallah da tafi ta je zama gyaran wannan sallah an fahimta ko to nan da yake fagen istihadi ne ba nasi shi yasa su suka tafi akan wancan fahimta malikiya suka tafi akan wannan fahimta dan kuma kana so ka shiga tsakani ka jayar da wani akan wani to kai ne kuma zaka baza tunani da neman dalilai da wani dalilin zai sa ka ce wannan su suka fi waɗannan ba su suka fi an fahimta ko saboda haka a malikiyanci zai yiwu a iya gyaran wannan sallar da aka kwana uku ba a yi mata sujjadar gyaranta ba na ba'adi amma a mazhabar hanabila ba zai yiwu ba an fahimta ko yawwa na'am ya magana tartibi jiran da eto eh ai dama abin da ya faru da shi ba da ganganci yawa shari'a shari'a tana bambanta wanda ya abu da gangan da wanda ila bisa kuskure sau da haka ya kwana uku ashe bai gyaran sallarsa ba yanzu ya tuna ta kawai isamar da wannan sallar da bai yi ta daidanta ba da zai samar waɗancan kuma da i a lokacinsu kuma yadda ake so ba da matsala dama su sai zama kamar hukuncin da manzo yake cewa wanda bacci ya kwashe shi a sallah ko mantuwa ta sa bai ba yayi sanda ya tuna shine gyaran ta bai da wani gyara sai wannan wannan shine lokacin da shi a gurin su to nan da din zai iya zama dalili a nan ma ce to tunda mantuwa ce ta sa bai yi ba ba gangan ciwo shari'a ba sai yanzu ya tuna ce to a tunda bai ba ce kuma sallar ba ba yanzu ne zai sake to isake shine lokacin ta ya bari kuma ta bar wannan lokacin shine zai laifi yawwa

akwai zama da akan yi a raka a farkon an kare ta kafin a shiga ta biyu wanda ake cewa jinsatul istiraha dan zaman hutu to lokaci manzo yakan yi shi wani lokaci kuma ya zama bai yi shi ba to shi wannan limamin ba ma yayi to sai ya zauna a raka a ta farko bisa mantuwa kuma musa kuka ce da shi subhanallah an an kare da shi cewa ai a raka ta farko muke yanzu ta biyu za mu ci sai ya tashi shi ne cikin wannan zaman a shari'ance dama ana yin sa tunda da yin ba wani lewa ba aka masa subhanallah aka karar da shi bai kai ma a ce ta hiya ya kare ba ko ya fare ta ma abin da ya fara bai kai ya kawo ba aka ma wato karar da shi ya tashi ita to shin wannan zai sa a ce sai an yi sujjadin gyaran sallah ko ku da dama gurin ana ma yin zaman ana sane tunda shi mantuwa ta sa yayi ba komai an fahimta ko to anan malamai suna da fahimta iri kamar yadda a can muka bada fatuwa iri wasu na da fahimtar cewa tunda shi mantuwa ce ta sa yayi to ya zo wa da sallah ƙari da yana sane ya jisatul istiraha sallarsa akan hanya daidai take amma tunda mantuwa ce ta sa i ba nufi to ai innamal a'malu bin niyyati shi niyyarsa sa nan ba ta samu ta zai yadda aka ce a yi wannan zaman ba shi a nan mantuwa ce ta sa'i suka ce su fahimta su ya yi ƙari idan su imamu shafi suka ce to abin da ake ana sane ko da mantuwa ta sa an yi sai kuma a ce sai an yi magiyar yara ana sana ma fa ana yi shi kuma sai mantuwa ta sa'i wanda kuma a shari'ance ma kana yin abu da mantuwa a ce an yafi dama ba a yi kuma amma mantuwa ta sa an ce an sarya maka to kuma sai wanda i da mantuwa kuma dama ana yi sai kuma ce shi ma sai ya gyara sallah ka ce kai sallar ta tasha. an fahimci ba nan wanne yafi malam mutum ne ya rasa raka uku a sallar isha'i to da ya tashi ya kawo raka'ar ta farko da ya rasa a maimakon ya tsaya zamantahiya sai ya miƙe bayan ya miƙe sai ya tuna ai zamantahiya ya kamata ya yi to yaya zai yi amsar wannan tambayar tana cikin karatunmu na yau ko? da haka wannan amsar bai kamata man ba da sake komawa a yau wani ya bada amsa ko tambaya za ka yi a wai da amsa mutum ne an gane ko ya rasa raka'a uku a sallar isha'i to da ya tashi ya kawo raka'ar ta farko da ya rasa a maimakon ya tsaya zaman tahiya tunda ai ya sami daya yanzu da ya kawo daya shine zai hada su zama nawa ya zauna a tahiya ko yace to da ya haka mai kuma zama ya zauna a tahiya sai ya miƙe bayan ya miƙe sai ya tuna ai zaman tahiya ya kamata yi to ya zai yi wannan mai amsawa ya ce yana da zaɓi biyu ba a karatu yau ba ko? <laughs> shi ne ranar karatu a karatu yau yaya abin yake zai ci gaba da sallasa idan ya gama sai su jadu guda dawowa zai zauna da ya dawo ya zauna bi eh, wannan tahiyar da bai ba ko idan yawan wannan tahiyar da bai ba sannan sai ya ci gaba da sallarsa in ya gama yayi mai kenan ƙari ko na tsayawar da yi da ba gurin ba sai ya mata sujada guda nawa biyu bayan yayi sallama shine abin da kuka dauka wannan karatun da muka yau zai baka damar kai wannan fatawa kuma fatawar ka ta yi an fahimta cewar in ka tuna za ka yi ƙari kana sanar cewar ka tuna ƙari za ka yi to ka bari abin da za ka ƙara ɗin ka dawo ka yi abin da shi ne ya kamata ka yi a gurin sai ka ɗauka wannan ɗan abin da kai na ƙarin dai ƙarin ya samu amma bai yawaita ba an fahimta ko to ita wannan matsala a daidai nan gurin da wani ya zo ya ce a ina da zaɓi kuka ce ba dai a karatun yau ba an fahimta ko to akwai bayanin cewar idan gurin yin tahiya gurin da ya kamata kai tahiya sai mantuwa ta sa ka miƙe ba kai ba in ka ƙi dawowa ita tahiya sai ta zama ragi maimakon ka tafi akan kayi ƙari sai ka tafi akan kayi ragi ba sai ka dawo ba an fahimta to amma wannan sai a bari sai mun yi karatun ragi an gane ko an fahimci bayanin yawwa alaikum salam ah, kawo ke kawo a yi sujjada ta yana da kamar misalan da kawo a rukunan sallah ta naga abubuwa ne da na sallah shin ai sallah da da tana da kuma a dan wata ta sunnoni yawancin yadda yake zama kai iya haka shin ya ƙarin bayani da za a yi saboda to wannan tambayar ta haka tana da mahimmanci kuma jingina ta zami mu kai ta can ƙarshe cewa ya eh to ya ji abin da yake maganar an rage an ƙaro kaza kamar ya ce an ƙaro ruku ko an ƙaro sujjada ko an ƙaro tsaiwa abubuwa da dama na dole ibada sallar aka ƙaro aka ce to ga yadda za a gyaran su to aya kuma wasu abubuwan da suke ba su kai wannan girma ba a sallar za ka ji ce wani abin ba farilla ba ne sunna wani sai ce an so ka yi nema to su ma idan aka samu ƙarin su haka abin yake ko da bambanci an fahimci tambayarsa to idan mun gama karanta abin da malam ya gama kawowa a wannan ne ma akwai wani rubutun da nake yi ina so zan goya da shi akan wannan bayanin da malam shi zai fito mana da waɗannan abubuwan cewa shin wai kowane kuskure ne ma ake wa sujada ko akwai wanda ba a yi wa an fahimta ya kamata a san haka su waɗanda ake yi waɗin waɗanne da wanne ne to bayan mun gama jin abin da shi ma da ya faɗa kaf sai mu ga kuma me bai kawo ba shi kuma sai mu goyo da shi zai zama cikon abin da mu samu ba a karatu an fahimta ko wannan zai ba mu damar fahimci abin gare yadda yake insha Allah har ma sai mu zama masu iya ko da iya wannan mas'alar maka zama malamai masu bada fatawa to ba laifi duk da ibn al-arabi Allah ya ji kansa rahama ya ce inda ya magana su sujudan mantuwa ce mas'alolinta Allah ya yawa da su karaɗewa da su ka fita ka shige su ka fita a ce ka ci a jinjina maka har rayuwa ka za ta kare baka iya ba ice shawarar da yake ba duk mai wannan idogu muhimman abubuwan da suke ciki na wato ainihin matsalolinta wanda suke kwarara da dalilai ki kiyaye ya bar sauran abubuwan da dalilai bai zama garai a kai ba in ku ishe da yace rayuwarsa za ta kare bai kare ba saboda yanzu mun fara wani ya tambaya na ce eh a hanabila kaza a malikiya kaza wannan fa duk ana dan can kuma zuwa ce to idan ba a jasatul istiraha sai shi ya manta ya zo na ce imamu shafi'i ya ce kaza amma wasu sun ce kaza ko to yace in dai zaka ce wai ka karaɗe wannan bayanan ka shiga ka zama alƙali to zaka kare rayuwarka baka cimma haka amma me za mu ɗauki abubuwan da ba saɓani ba matsala a kan kowa ya yanzu wannan da muka kawo hadisi ai ka ji gare ga yadda manzo ya hukunta baka da matsala a wannan to ka samu irin wannan jigajigan ka san su sauran wanda aka yi saɓani inda hankalinka ya ɗan nutsu kuma sakamakon karatun da kai sai kai hukunci dama haka yake saboda haka har malama irin wannan da sabani saboda haka ina ga mai kuma kuma ba da ka iya shi ma sai ya samu irin wannan abu Allah ya samu dace da kai sai mu rufe eh ya ce mutumin da ya riga ina waje ina bin limami sallah sai aka ɗauke wuta ya jira ya jira ya kamata a ce liman ya sallama mai yiwa kwayan idar bai saman idar ba kawai ma ce assalamu alaikum sai da ya kama ya zafi sai jin zana ce assalamu alaikum wato na gaban liman ke yace to shi ma in ya dawo zo yace assalamu alaikum wancan na fasa yaya shi ma ya shiga yamma ko ku abi ta shiga ba tunda ya fita ya fita kenan to dama idan ai dama ba a riya cewa zai gangancin ya fita ya bar limami da gangan mutansa ya yi jiran da ya ci a ce an yi sallama musamman ya zama ba wasu amma sau tari ko da an ɗauke wuta in dai irin wannan masallacin ne in dai ba a can kake bi ba to za ka yi sallaman mamu ko yaya dan wannan yin assalamu alaikum kuma ta liman ɗin ba ta kasa isa gare to amma dai in aka kai ga cewar limamin bai da murya kuma ba a ji wato mamu kan ga cewa dadewar ta kai a ce sallama kai sallamar bisa kuskure ba da gangan ba sai kuma daga baka sun ce assalamu alaikum to zo kai sallama sallama ka tare wannan fitar da ka kuskure wayi kafin liman ya ya dauke maka ka shiga alfarman liman na a bai zama wani liman a ya ce ya dawo ya zama kaninsa shi sa ya dawo ya sake sallama tun da ya tuba shi na karɓi tubansa sallama ko yanzu tun da ya ta hiyar dama ya yi har ya gaji da jira ne ya sa ya sallama ya da ya sallama shi ke ciro can da ya bisa kuskure ce yanzu ne ya daidai liman ya ɗauke masa wannan abin da ya ce assalamu alaikum sai zama shi a wani abu da ya kuskure daga baya a ciki in a ce zai ciko misali an tsaye mai da wani abu to a cikon da zai sai ya kuskure to wannan liman ba zai dauke masa don ya samu liman a farkon sallah amma inda liman bai riga ya fita ba kai kuskure kamar misali a ce liman ya yi sujada ta ƙarshe sai wani ya zo shi kuma sannan zai shiga sallah sai ce allahu akbar sai ka ɗauka liman ne ya dago sai ka ɗago sai ga kowa yana cikin su da sai ka sake komawa kaga taka ta karu ko to ba komai liman ya dauke ta shiga alfarman liman muka ce da gwamnati shi to bismillah shi ina bin liman ne ko shi kadai ke su ai shi na bin na muka yi yau muka ce dai kuskure ka tuna misali sujjada ka raka a farko sujjada biyu shi da kai daya maimakon kai daya sai ka manta ka mi to a wanda muka yi ana magana ka manta za ka yi ƙari nan kuma ka manta za ka yi rage sai ka tuna ai daya kai to da ka ɗauko wancan karatun da muka ka ɗauko shi ka ɗora anan sai ka ce to ai ko bai kamata kana sane tun da yanzu ka tuna kuma damar da za ka iya zaunawa ka raba wancan su da kai da wasu za ka yi akwai ta yanzu to ba za ka ce ka ci gaba sai ka haƙura sai ka dawo ka zauna a matsayin ka ɗago daga sujada sai kuma ka yi sujudar ta rage ma baka ba sannan ka ga wannan raka ta kammala sai ka ci ka fahimta ku shine abin da ya kamata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu